Tallafin wanda a jimilce ya tashi miliyan 135 na euro ya fito ne daga kasashen Saudiya mai miliyan 100 yayin da daular larabawa ta ƙudiri aniyar bayar da miliyan 30 sai kasar Holland da ta sanar da zuba miliyan 5 waɗanda za a yi amfani da su domin ci gaban ayyukan rundunar haɗin gwiwar jason sahel wacce yake fama da rashin kuɗin gudanar da yakin da ta ƙaddamar da 'yan ta'adda a yankin sahel Dr. Sani Yahya Janjuna wani mai sharhi akan al'amuran tsaro na cewa. Lalle yaƙi kuɗi suna nasu ƙoƙari, lalle yaƙi makamai suna iya nasu ƙoƙari, amma yaƙi zuciya ce ke yin shi, kuma niyya ta kirki kyaukyawa ita ce ke yin shi. Shi kuma yaƙi matsalar shi a fara ba a iya sanin ƙarshen shi. E, wannan gudunmuwa duka gaba ɗaya tana iya ta isa a halin yanzu a fara. amma zuwa gaba idan yakin ya ƙara jimawa dole sai an ƙara tara hannu zuwa sauran ƙasashe kuma sun ƙara ba da gudunmuwa dama tun a ranakun farkon kafata kowace daga cikin ƙasashen da ke da hannu wajen tafiyar da wannan runduna da suka hada da nishiyar mali burkina faso da mauritania da chad ta ɗauki alkawalin bayar da miliyan goma na euro sai dai jami'in fafutuka abdu idi bai gamsu da wannan yunkuri ba a yanzu mun kai talaucin da ba ma iya yaƙi ba kai a yanzu haka da aka faɗi sun haɗi ne kuɗin hutawar shi kuma wani abu ne abin da ake cewa a turanci promisin alƙawali ne suka ɗauka su ku an san shahararru ne ba cika alƙawali ba kasashen turawan in muna so mu kare kanmu muna iya huddo kuɗi kasashen duk a ce kowace ƙasa ta ba da miliyar ɗari shi shikenan ba sai mun nemi wani ba ƙasashen biyar ne. Daga cikin miliyan 450 da ake bukata domin ayyukan wannan runduna, tuni ƙasar Amurka ta bayar da tallafin miliyan 60 na dala, yayin da ƙungiyar tarayyar Turai ta ba da miliyan 50 na euro ba idan wasu kayan yakin da Faransa ta bayar waɗanda aka kiyasta darajar su akan miliyan 10 na euro. saboda haka zuba ido a kan yadda za a kasafta waɗannan kuɗaɗe ya zama wajibi wanda duk ya juye kuɗi bisa wani fanni can daban ba wanda an ka tsayar ba ka a yi tausayi bisa gare shi a san yadda za a yi doka ta bige shi don saboda cewa ya kuntata ma al'umma kuma ya san cewa hakan ga dan a ba gawa kashi mai rai ji tsoro ƙasar Nijar da ke kan gaban waɗanda ke fatan ganin an murƙushe ayyukan ta'addanci a baki ɗayan yankin Afirka ta yamma a taron na jiya laraba ta bayyana shirin ƙara yawan dakarunta a rundunar haɗin gwiwar ta jason sahel matakin da wasu ke ɗauka tamkar amsa ga ƙasashen da har yanzu suke ɗari-ɗarin aika askarawansu cikin wannan runduna wacce tun tashin farko take buƙatar sojoji dubu biyar sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger